Allah gyara mana duk wanda yake da kuɗi ya yi wa kansa tanadi don ya samu rayuwa mai inganci kuma an samu dama a yi noma noma yana daraja eh, a yi noman nan jama'a a yi noma shine yancinmu shine mutuncin mun ga fetur nan da kuke gani wata zai kare yawa ku gyara gonakin ku ta zuwa noma ya fi daɗin rayuwa inganci ka je ka sha fresh air ka shuka ka yi tawakkali ka jira allah ya kawo ka girbe ka kawo gida ka ci abin da za ka ci ka ba yan uwa sadaka kuma ka sai da wani ka sa kuɗi a jiwo akwai albarka a cikin noma kwarai da gaske ga kiwo ma masha Allah tabarakallah wannan ba wannan yake cewa ina son a yi min ƙarin haske akan ta da ikama ya ya kamata mamu ya ce yayin ikamar da da kuma gamata ikama lokacin da ake da ake faɗa za ka faɗa maimaita ake da ladan yake faɗa za ka faɗa yadda ake ta tada ikama kuma an gama in a ce in yace la ilaha illallah sai ka ce la ilaha illallah kar kalla dan yace la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah muhammad rasulullah yadda ake cikawa a masallaci wannan bid'a ne cewa annabi abinda mai ikama ya faɗa ka faɗa kenan kar ka ƙara komai abin da ya faɗa shi za ka faɗa akwai inda ake cewa la ilaha illallah muhammad rasulullah a bigiransa in ka faɗa shi Allah zai baka lada amma inda ba a ce ka faɗa ka faɗa ba to ka zo da ƙari wai akwai wani lokacin da aka kayyade wa mutum dangane da tsabtace jikinsa na aski na shari'a na kamar sati-sati in mutum ya danganta ga gangan jikin mutum ko wata-wata ko wani lokacin da ka gade ya ya zo ya bayyana gashin ya bayyana a gare ka sai ka je ka yi aski tsafta ne kuma sunna ne eh lokacin da ya taru ya bayyana ai wani za gaba sai wani sai watanni ma gashin bai fito a gaban shi ba wani kuma za ka da inda ya wata ɗaya wata biyu ya taru wasu sai ka aski ko na hamata ko na makamancin wannan ko aski na kan mutum sannan yaya hukuncin sabulun wanka a janaba a wankan janaba ba laifi mutum ya wanka da sabulu a wankan janaba ya saba sabulu ya ɗauko ruwa mai ɗarki ya wanke jikinsa ba laifi amma ba a son ruwan sabulun ya ɓata ruwan ya dirme ruwan ya zama ruwan sabulu to kaga wannan ya zama kayi wanka ba da ruwa dahiri ba ba mu dahiri ba dahiri ne amma ba mu tahiri ba amma ba laifi ba ne da mutum ya sa sabulu ya saba jikinsa lokacin da zai wankan janaba sannan ya ce idan mutum ya hamma ana cewa a wuzubin lamini shaitanir rajim ya ce har a cikin sallah za ka yi kokarin rufe ne a cikin sallah saboda karka shigar da zikirin da baya ciki a lokacin ka yi ƙoƙari ka rufe bakinka haka hadisi ya zo ya ce ka rufe bakinka wai wanda ya ya rasa raka'a shi kuma liman kabli ta kama shi shin zai bi liman a yayin da kabli take ta kama shi eh zai bi shi in kabli ne ko tun da kablar salami ne ba ne ba zai yi tare da shi ba in kabli ne za ku yi tare da shi idan kuma ba ne sai ka gama sai ka kawo taka ba din shi ne abinda shi dan waya tambaya tambaya ta ƙarshe wani bawan allah ne ya rubuto takarda cewa babansu ya takura wa mahaifiyarsu yana zaginta yana tsutsura mata shan yana dukansu ma gaba ɗaya ce ya daka ya zaga da bakaken maganganu iri-iri kuma a gaban 'ya'yanta ya ce shi kuma gaskiya ya rasa abin da ke masa daɗi ballantana ya mai da martani amma gaskiya yana komawa gefe shi ma ya daddora mai ashar <laughs> ya ce ya ce amma kaɗan kaɗan haka <laughs> amma wai sai ce wai sai ya tuno da hadisin nan da annabi ya ce la'ana Allah man la'ana walidai to kenan ma wai ya ce wai shi ma ce kenan ma la'ala ya tsine masa albarka daga ƙarshe ce amma fa malam magana ta gaskiya inda ban dura masa ashirin nan ba na iya bacci <laughs> kaga dai wannan dai Allah sauki na farko dukan ku kun yi laifi gaba daya da kai da mahaifinka Ai kamata mutum mace ta girma ta haifi 'ya'ya baya kare mata mutuncinta a gaba 'ya'yanta ba ba daidai ba ne har ka sa hannu kai duka